wannan abu ba abun kunya bane ba a gare ku wato gaskiya yanzu ne nake kara jinjina wa jahilci da dakikancin wasu daga cikin kwankwasi da yakinin gwamnatin baya tsawon shekara da takwas da ta tana mulki bata kawo ci gaba idan muka kwatanta rigima ta barke a Kano tsakanin yan kwankwasiya da yan gawuna iskomin da kuma yan gandujiya a halin yanzu fa rigima ta barke a jihar Kano tun bayan da kotu ta yi watsi da sarautar da aka yi wa Sunusi Lamido Sunusi ta kuma fifita Aminu Ado Bayero. A halin yanzu dai 'yan gandujiya sun sako kwankwaso a gaba da kuma abba gida-gida har ma shi kansa Sunusi don. Domin yanzu tsagi guda biyu masoyan Aminu Ado Bayero da masoyan Sunusi Lamido su ne suke ta fafatawa a jihar. Wanda wannan tsagi za su zagi wannan tsagi wancan tsagi ma su zagi wancan tsagi. Lalle wannan abu ya kasance ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi wakana a wannan sati da ya yi trending a social media, saboda irin faɗan da ake yi da kuma rikicin da yake ta ruruwa a jihar Kano, sai dai mu ce Allah ya kyauta. To masu sauraro ga nan faifan bidiyon na yadda abubuwan suka kasance sai ku gane wa ku amma kafin nan ku danna mana subscribe. Ba da umarni ga kwamishinan 'yan sanda cewa cikin gaggawa ta fidda shi daga wannan gida domin gidan mallakar gwamnatin jihar Kano ne. Kuma wannan shine mataki shine matsayin da gwamnati take a kansa a halin yanzu kuma muna zaman saurare domin mu ga aiwatar da wannan umarni a cikin gaggawa. Dama ne alkawarta a wancan zama da muka yi tare da ku cewa duk lokacin da wani al'amari ya taso to za mu sake neman ku dan me muku cikakken bayani saboda ku ci gaba da ilmantar da al'umma kamar yadda kuke yi yau da kullum ku da kuke ta wannan al'amari ba kwa jin kunyar al'ummar jihar Kano ba kwa jin kunyar abin da kuke yi ko kunya ba ku ji ba ba ku ji kunyar mutanen da suka fito suka zaɓe ku ba haka kawai ku fito ku ce wai sarkin Kano Aminu Ado ya fita daga gidan sarki na nasarawa wai gidan gwamnati ne kaico kaico da wannan magana kaico da irin wannan mugun bakin tunani kaico da ba tunanin me zai tafi ya dawo kaicon ku da kuke gina abin da za ku zo kuna da kun sani daga baya a kansa wannan abu ba abin kunya bane ba a gare ku kawai saboda ba kaunar ƙaunar mutum ku ta hura wa al'ummar jihar Kano wuta ku ta hura wa jihar Kano wuta ku ta hura wa zaman lafiya wuta ana ta zubar da jinin al'umma ana kashe mutane ana barnatar da dukiyar al'umma kun hana jiha zaman lafiya ba don komai ba sai don san zuciyarku ba don komai ba sai don san abin da kuke so ya yi muku daɗi to in kun manta muna tuna muku da cewar shi fa mulki amana ce shi fa mulki amana ce da Allah ya danka muku a hannunku kuma wallahi ko kun ji ko kun so sai kun sauka kun bar shi ko kun ji ko kun so sai kun koma ga mahalici ko kun ji ko kun so sai an tambaye ku me kuka yi da wannan mulki da kuka samu kar ku manta qur'ani kuka dauka kuka yi rantsuwa za ku yi wa mutane adalci amma yau kun bige da rushe musu wajen sana'unsu kun buge da koransu kun buge da cin zarafin mutane dan sauran tsaron da ya rage kun bi ta kansa kun tattake kuna ta kirkirar tarzoma saboda sarranku mantawa kuke yi cewar bayan wannan mulki da al'umma suka fito suka zaɓe ku akwai lokaci da zai sake dawowa kuna buƙatar su fito su sake zaɓe ku tuna cewar suna da cikakken 'yancin da za su canja ku suna da cikakken yancin da za su yi muku kora irin tagare kamar yadda kuka zo kuka hana su neman abincinsu saboda sarrai da san zuciya a cikin wannan mawuyacin hali da akuncin rayuwa da ake ciki ba ku ba wa al'umma sana'a ba ba ku ba su jari ba ɗan jarin da suke da shi kun zo kun kore su kun rugurguje gurin sana'arsu kawai saboda san zuciyarku kawai saboda ku biya bukatunku kun rantse da alkur'ani kun yi alkawari za ku yi wa jihar kano adalci kun yi rantsuwa za ku yi wa al'ummar jihar kano aiki kun yi rantsuwa za ku kare mutunci da kimar jihar kano amma yau ne aka wayi gari kuke yi wa jihar kano duka wa'in yana yi wa kowa da kowa barka da wannan rana ta juma'a mai albarka allah ya karbi ba duk mu'amin sannan ina so in ƙara amfani da wannan damar na gode wa mai girma gwamnan jihar kano alhaji abba kabir yusuf bisa aikace-aikacen alkhairi da yake yi a jihar kano wanda zuwa yanzu shekara ɗaya da mai girma gwamna ya yi ko iya yanzu aka ce wa'adin mulkinsa ya ƙare aka ce kamfen za a fito irin na siyasa muna da abubuwan da za mu fito mu gaya wa al'umma wanda muna da yaƙinin gwamnatin baya tsawon shekara da takwas da ta tana mulki ba ta kawo ci gaba idan muka kwatanta shi da irin ci gaban da zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabiru ya kawo cikin shekara ɗaya a yanzu tun da kan harkar ilimi harkar lafiya da dukkanin wasu abubuwa da ake kalla wanda su ne na ci gaba a jiha wanda abba ya kawo cikin tsawon shekara ɗaya wanda wannan gwamnatin ta kawo cikin shekara takwas shi wayan nan mutanen suke ganin cewar irin nan aikace aikace na alkaidi da mai girma gwamna yake yi suna ganin cewar idan har aka tafi a haka nan da shekara hudu bai san da me za su kalubalanci wannan gwamnatin mai albarka ba nan da shekara hudu bai san da me za su fito su kushe wannan gwamnatin ba shi sa wannan rigimar masarautar da ake yi su a tunaninsu za mu mai da hankali akan rigimar masarauta mu ɗauke hankalinmu daga kan irin aikace-aikace na alkhairi da mai girma gwamnan jihar Kano yake Alhaji Abba Kabiru wanda kuma hakan ba zai yiwu ba duba da wannan rigingimin da ake yi ba abin da suke hana akan tafiyar da mulki na mai girma gwamnan jihar Kano akan tafiyar da aikace-aikace na alkhairi na mai girma gwamnan jihar Kano wanda mun gani yau kwana uku ma titi ya je karamar hukumar Madobi ya kaddamar wanda kuma duk a cikin wannan satin ake ta wannan rigimar masarauta kowa ya sani gwamna shine chief security a jiharsa kuma ko a dokokin ƙasa akwai inda jiha take da hurumi fiye da gwamnatin tarayya akwai inda gwamnatin tarayya take da hurumi fiye da gwamnatin jiha sanin kowa ne ya san cewar sarakuna a ƙarƙashin gwamnatin jiha suke kuma a wannan matakin gwamnatin jiha tana da hurumi sama da kowace iriyar gwamnati domin gwamna shi ne yake gaba da kowa a jiharsa yana kuma da dama da iko akan wannan nadi da sawa da cirewa wanda mu al'umma jihar kano ba mu da garin da ya wuce jihar kano zaman lafiyar jihar kano ko da yaushe muna faɗa shi ne farko a tare da mu tun lokacin da ake yakin sai an kwace gwamnatin abba Kabir yusuf a kotu muke ta faɗa cewar ko da yaushe zaman lafiyar jihar kano shi ne farko a tare da mu don haka muna so barka da dawowa kana daga nan kuma fa rikicin bai tsaya nan ba abubuwa sun ƙara ruruwa da kuma tashin balbalin bala'i a jihar kano lalle sai dai mu ce ya kamata jama'a da dama makotan jihohi musamman ma wanda suke kusa da jihar kano irin su kano irin su kaduna katsina da kebbi su shigo wannan lamari domin kuwa abubuwan suna so su fi karfin jama'a lalle yanzu abubuwan har sun kai ga ana iya kiran mutum a zage shi kamar yadda 'yan gandujiya ke kiran don uban abba sai kayi don uban abba sai kayi lalle wannan abu ya kamata ya tsaya nan cak domin kuwa in aka ci gaba da tafiya a haka to ba a san me za a haifar ba amma sai dai ana ta da raɗin cewa wannan abu da yawa kana ya ɗauke wa mutane hankali domin kuwa ana ta yi wa 'yan kudu aiki arewa kuma an bar mu da rikicin sarauta To ma sauraro ga da dai cikakkun sauran bayanai sai ku gane wa idonku amma kafin nan ku danna mana subscribe. Wato gaskiya yanzu ne nake ƙara jinjina wa jahilci da dakikancin wasu daga cikin kwankwasiya. Especially mutanen da suke iya fitowa har su dinga kiran wai Aminu Ado ya je ya tare a makabarta wannan gida da yake ciki makabarta ce. So hakikanin gaskiya duk wanda ya faɗi wannan maganar to na farko ba wai iya rashin ilimi da rashin sanin ya kamata kuma da rashin ilimin addini ne yake damunsa ba. akwai ɗan ƙaramin ciwon hauka haka mai ɗan zazzaburarwa da yake taɓa ƙwalwarsa. to amma bara mu gaya masa tun da faɗa ya yi. shi kuma raddi in dai ya zo ba mahaukaci ba ko sama kake cizo in dai kai magana za mu baka amsa daidai da wacce ka yi. daidai gwargwado domin na fuskanci daga cikin manya-manyan ku na kwankwasiya akwai mutanen da timawa ne dan su suka kirkiro zancen kuma su suke faɗa saboda akwai irin mutanen da in dai mun ji magana a bakin su ko sama suke cizo wallahi sai mun zama musu da raddi saboda su suke ikirarin su ne kwankwasiyar su ne manya a kwankwasiya kada ku manta kada ku manci Allah ubangiji subhanahu wataala ya ji kan mai girma maji dadin Kano wato Musa Sale ubangiji Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta lokacin da ya rasu mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwasa ɗauko shi yasa aka yi masa kabari a Mila Road a nan kabarin sa yake Allah ya masa rahama amma ba ku To ma sauraro anan muka kawo muku karshen labarin amma kafin mu tattara gabitar muhimman su kun daidai cewa rikici da rigima ta barke a Kano inda aka yi fafutuka da kuma watsiyar dila tsakanin 'yan kwankwasiya da 'yan gawo na iskomin har ma da masoyan ganduje domin kuwa a halin yanzu duk wannan me ya jawo rikicin sarautar kano wanda naɗin da aka yi wa sunusu lamido da kuma sauran cire aminu ado bayar da aka yi lallai wannan abu sai dai mu ce allah ya kyauta to masu sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora ku ta lafiya